muna gani kamar abin yana ci gaba ba kamar da ba cikin 'yan mata ɗari wani bi 20 ne kadai ake kaiwa makaranta amma yanzu muna samun hal 45 ana kaiwa kenan abin da za a ci akwai ci gaba amma ci gaban ba yadda muke so bane ba eh mu mun so a ce dai zuwa 50 sattin suna zuwa makaranta amma haka kin bata samu ba eh kuma lamarin ya kamari a yankunan karkara ko kwarai ya yi kamari a yankunan karkara saboda kusan nan ya yi kama da zaman najeriya suna kusa da najeriya bisu masu son zuwa makaranta matar daga sun dan tasa uwayen sai su tahi da su Najeriya wurin buɗa eh aje an matan wannan su je suna aikace aikace haka suna dan samu abu wannan abu haka abin kashewa dai suna kama uwaye kamar inda aka riga aka samu makaranta suna da sa'a ci gaba da ilimin su su zama wasu abu haka gaskiya waɗanda aka samu makaranta a cikin ɗari in muka ɗauka misali kamar goma kaɗai ne suke zuwa har su da sai ishi bari suke dalili kawai armagagawa wannan shine dalili kawai uwaye daga 'yan mata sun tasa a ce kawai arme su kuma uwayen gani suke in diyansu sun kai kamar shekara sha hudu sha biyar in ba samu jibi a ce wai diyalki ta yi kwantai ko kuma a'a e, eh, bikya iya ma diyalki arme ko kuma a'a kin ba da diyalki tun tana karama kenan a ce kalkai zancen banza to shine sai ka gani an hudo 'yan mata kuma a ce za a musu arme muna so su magabata shari'a wani na 'yan mata wanda yake kare diya mata to a maido shi in aka maido shi tunda wani bi abin uwaye bayan in muka je muna kaman waye kai tsakanin mu da su muna tattaunawa sai ka ji an kawo mana zancen a ah, kan diyata ta aihu shi yasa nake so ma diyata arimi amma wani bi in yarinyar aka yi katari ma wata ta samu haka nan wannan tsautsayi ya same ta sai ka gani abin ba daɗi ita yarinyar ta zo an sake tana yi wa 'yan gidansu ma sun yi watsi da ita kun ga garin ya yi watsi da ita ita kaɗai ci kuma shi wannan wanda ya yi abin kuma shi yana yawon shi yana har yana hidimomin shi ba ruwan shi kenan kaga abin da ya kare akan yarinya to shi ya sa uwayen suke cewa su diyansu sun gwammaci su musu arme da wannan amma in aka kawo dokokin wannan wanda ke kare ɗiya yan mata muke zato abin ya ci gaba